gaskiya ba zan iya tuna da inda na kama cutar nan ba amma da yiwuwa cewa na kama ta da nake kasar waje kafin da dawo najeriya to ya ka ji a ranka bayan ka gane cewa ka kamu da cutar coronavirus gaskiya ban ji daɗi ba kuma na ɗan yi fargaba kaɗan ba wai wani abu don saboda ina cikin fari ko farko zan ci a ciki waɗanda suka kama wannan cutar a Abuja. Saboda haka abin ya ɗan tsoratar da ni kaɗan. To wani irin yanayi lafiyarka ta shiga lokacin da kai fama da wannan cutar? Alhamdulillah daga ran da aka ce ban na kama wannan cutar har zuwa lokacin da aka sallame ni ban ji wani illa a jikina ba alhamdulillah wato duk alamomin nan da ake ji kai baka ji su ba alamomin da ake da alamomin da ake faɗa wani tari ko zazzabi ko wani abu fiye da haka dama duk alhamdulillah duk bai kama ni ba. To Muhammad akan ce ana amfani da magungunan malaria wajen jinyar masu coronavirus. Shin wannan maganar gaskiya ce? kan maganar magunguna abin da ya kamata kuma al'umma sani shine ba wata magani a duniya ma tukunna ba wai a Najeriya ba wanda aka ce lalle wannan shine yake warkar da mutane. To kyauta aka yi maka jinyar a asibiti ko kuma ka biya wasu kuɗaɗe? Ba wani sisin nan mutum zai biya. Wannan gwamnati gwamnati ne suke ɗaukan duk nauyin wannan abin nan wannan cutar za su dau nauyin kula da kai da inda zaka kwana da abincin da zaka ci da komai da komai. Mm. na je na zanna a wannan wuri a abuja a gwagwalada tare da wasu ma mara lafiya kuma duk gaskiya shaidan da zamu yi mai kyau ne alhamdulillah gwamnati sun tsaya sun kula da mu da kyau kwana nawa kai kafin uh, ka samu waraka daga wannan cutar zan ce na yi kusan kwana arba'in To yaya aka yi kai ka daɗe cutar bata bar jikinka ba saboda yawancin mutane sai ka ga cikin sati biyu sun samu waraka daga cutar. Lafiyan nan kin san Allah ne ke bada ita. Allah bai yi na fito a sati biyu ba, na mm. fito a sati hudu. Mm. Ko ni din ma abin ya ɗaure min kai, ban san dalilin haka ba kuma likitocin ma da ke kula da ni mm. a gaskiya su ma sun kasa ba da cikakken bayani kan wannan. To a ƙarshe wani sako za ka gaya wa mutane dangane da wannan cutar? To, fari a ciki abin da nake son gaya mutane su kula sosai. Wannan cutar nan illanta wato na fari yaduwanta ne tana da sauƙin yaduwa. Idan mutum ɗaya yanzu, idan mutum ɗaya a cikin gida na da wannan cutar nan, to idan ba kula ba wallahi kowa a gidan zai iya kamawa